Tun lokacin da hare-haren Boko Haram suka tsananta a jihar Difa hukumomi suka hana amfani da mashin ko moto. Sanadiyar maharan suna kawo hari a mashin ɗin. Hakan ta rage kimar moto a jihar ta Difa. kaka aliyu wani mai sayar da moto ne a difa kaka ali moto na sabira a kasan difa baya ke waje shekara biyu wani abu mutane kana gani a moto na wani duk sabira na a guri hira ne sabira da wajen kasan bai da lafiya an sa doka eh. a kan boko haram ne sun kawo hari ne garin a moto har lokacin sanadiyar da aka sa dokar moto kenan aka hana hawa moto eh, to yanzu wannan moto nawa nawa kuke sai da shi moto akwai najika dari da hamsin akwai najika dari akwai najika hamsin akwai najika sittin haka kamar to daga ina ne suwa ne ne suke yan gudu hijira na bakin bora bana na Niger Niger wannan inda su gaggam su wannan kishandi su tumbur su boso a wajen da suke kawo masu sayan dai ba yan jihar Difan bane in ji kaka Aliyu masu saya masu saya yan yamma ne yan zandar marari tawa haka suke zuwa suke saya mutane haka in kasuwa suna saya sojiya suna saya polisa suna saya suke zuwa su saya su tare da su an sun saya babu wani takardu da ake kowai ana musu ne ana takardu sandiga ba ana suna yi sandiga eh diba ba ai takardu a tafi da su yanzu kamar kawo lokacin da aka sa wannan doka ta hana hawa mashin eh. kawo yanzu kun sai da moto kamar nawa moto ba iya moto zai kai kamar dubu goma haka nan yayin da wannan doka ta sa faduwar darajar mashin din sai a ɗaya waje belo ko kuma keke ya tashi don yanzu haka mafi yawan 'yan difa sun koma amfani da keke Mustapha Idi shi wani mai sayar da kekuna ne a Difa. Mustapha Idi, lalle Bello ya ci gurin wato a Difa. duk da cewa dai muna samun kalubale wani lokaci game da da aka yi jita-jita na cewa belo za a yi waye za a auna za a yi waye mutane har suka dan tsorata amma daga baya ciki kun Allah abin da zancen da shiru kawai ba wani abin da aka yi yaya kasuwar belo ne kasuwa alhamdulillah dai a kwanan baya amma yanzu dai gaskiya da dan sauki yanzu ya ana sai diya gaskiya yanzu ya dan daga tuni kuma jama'ar garin suka rungume kaddara kowa ka gani akan keke yake yawo eh gaskiya saboda ba hawan mutu inda mutuwa zai kula belo in ba yara ba sai yara kawai da tija masu zuwa gona haka mm. amma da ikon shi da yake mutuwa tsaya kenan dole da ka kai ta kafa kwara ka belin da ya koya da ya rage ma da dan saukin tahiya. shi ne dalilin da yasa kamar ya zaka bambanta mana farashin da na belo can da lokacin ana zama eh. da yanzu kuma a ina ba ɗaya bane lokacin zaman lahiya belo gaskiya bai da wani kudi mai da cewa amma kudi da wanda yake da kudi da wanda bai da ba ɗaya bane amma ba ɗaya bane aka yanzu dan belo yanzu gaskiya ya zama kudin wani mutum a da a lokacin nan hmm. eh gaskiya gaskiya ana siya tamara bari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger